Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a 18 ga watan Yuni da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Manyan jami'an tsaron Amurka suna ta yin gargaɗi game da haɗarin da manyan kungiyoyin ta'addancin Afghanistan ta wa sojojin Amurka da na haɗin gwiwa na ƙarshe da tsare sun ban kasar a watanni masu zuwa. Masu saka ido sun bayyana yakin neman zaɓe na wannan mako a Addis Ababa da kyakkyawa inda da dama daga cikinsu suka ce ba su taɓa ganin maganganun siyasa irin waɗannan ba a Habasha. tsohon shugaban kasa abrikos lauren bago ya koma gida shekara goma bayan da yake amincewa da shan kayi a zaben da ya haifar da tashin hankali na watanni wanda ya yi sanadin mutuwar sama da mutum dubu uku kanun labaran kenan Daya daga cikin ɗaliban da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar Kebbi ta tsallake rijiya da baya bayan da rauni da 'yan bindiga suka ji mata ya zama sanadiyar kubutarta. Muna hitowa daga nan ne suka ji ƙafana da jini. Sai suka ce ina na ji ciwo sai na musu bayani. Sai suka ce dama na ji ciwo ne ban haɗi ba. Sai suka ce yanzu ina iya kai na kai kai na gida. Sai na ce ina iya kai. Sai suka ce bari dai su haɗa ni da wani nan cikin sai kuma shirin manuniya da ya ta'allaka kan matsalar tsaro a najeriya da ya sa kungiyar dattawan arewacin najeriya cewa ai ba irin hankoron da ba mu yi mu buhari ba muka tashi da kuɗinmu da kwabo da sisi muka tafi Amerika muka je ingila muka je ko ina muka je muka ce musu mun ji an ce kuna ɗari ɗari da goyon bayan buhari ya ce za a yi shari'a za a yi kaza ba kwaso ku goyi bayan shi to mu ga buhari mutumin kirki ne kuma wallahi ikara wannan ya canza alƙiblan da ƙasashe da yawa da suka dauka game da Buhari. Shi ya sani. Muna kuma da rahoto kan ziyarar aiki ta wuni guda da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai jihar Borno amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Manyan jami'an tsaron Amurka suna ta yin gargaɗi game da haɗarin da manyan ƙungiyoyin ta'addancin Afghanistan za su wa sojojin amurka da na haɗin gwiwa na ƙarshe da zarar sun ban ƙasar a watanni masu zuwa sakataren tsaron amurka lloyd austin ya shaida wa 'yan majalisun dokokin amurka jiya alhamis cewa ya ɗauki ƙungiyoyi kamar alƙa'ida da is watakila kusan shekaru biyu don sake kimtsawa da dama kai har-har kan amurka da ƙawayenta na ƙasashen yammacin duniya babban jami'in sojan amurka janar mark milley wanda shine babban hafsan hafsoshin amurka ya ƙara gargaɗin cewa za a iya hanzarta wannan lokaci da ya ta'allaka kan makomar gwamnatin afghanistan ta yanzu mili ya ce idan aka samu rushewar gwamnati ko rusa rundunonin tsaron afghanistan to ba shakka wannan hadarin zai karu masu saka ido sun bayyana yakin neman zaɓe na wannan mako a addis ababa da kyakkyawa inda da dama daga cikinsu suka ce ba su taɓa ganin maganganun siyasa irin waɗannan ba a habasha milat tasfaye mai shekara 29 da take da 'ya'ya biyu ta ce rayuwa ta yi tsada sosai kuma mutane sun mutu a tashin hankali jami'in adawa suna yakin neman zaben su ba tare da tsangwama ba kuma muna da karfin gwiwa na ƙasa mai bin tafarkin dimokuraɗiyya masu jefa kuri'a suna shiri don kada kuri'unsu a ranar litinin mai zuwa wanda zai kasance gwajin farko na zaɓe ga firayim ministan habasha abi ahmed tun bayan da ya hau karagan mulki a 2018 Fiye da 'yan takara dubu tara daga sama da jam'iyyu arba'in ne ke takara a zaɓuɓɓukan 'yan majalisun ƙasa da na yankuna a cewar kafar yaɗa labarai ta BBC. Jam'iyyun da suka yi nasara a majalisun za su zaɓi shugabanni ciki har da firaminista. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban ƙasa Abrikos Lauren Bago ya koma gida shekara goma bayan da yake amincewa da shan kayi a zaben da ya haifar da tashin hankali na watanni wanda ya yi sanadin mutuwar sama da mutum dubu uku. An miƙa Bago ga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC da ke Hague a shekarar ɗaya kuma ya shafe shekaru takwas yana jiran shari'a kan tuhumar aikata laifukan yaƙi. Wani alkali ya wanke shi a dubu tara yana cewa masu gabatar da kara sun gaza wajen tabbatar da ƙarar. an tabbatar da hukuncin a ƙarshen watan maris wanda ya ba wa bago dama don barin belgium ya koma abricos jiya alhamis To yi nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Kebbi, Najeriya. inda bayanai ke nuni da cewa har yanzu hukumomi a jihar ba su iya tantance adadin ɗaliban da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su ba a kwalejin gwamnatin tarayya da ke jihar kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu muhammadu nasir ya haɗa mana. Roman harbin ɗakin ne shine wani harfi ya zo ya buɗe daga nan sai aka ce mu hito muna wa sai aka dura mu cikin akori kura da wani hill da su kuma sauran mutane suna kan mashin sai aka kama hanyar wani daji sai akori kuran da muke ciki mu tayan ta ya hita gaba daya sai aka tsaya sai suka ce mu hikice kuna hikewa daga nan ne suka ji kafana da jini sai suka ce ina na ji ciwo sai na musu bayani sai suka ce dama na ji ciwo ne ban haɗi ba sai suka ce to yanzu ina iya kai na kai kai na gida sai na ce ina iya kai sai suka ce bari dai su haɗa ni da wani nan cikin daga nan suka haɗa ni da shi muna cikin tafiya da shi bisan mashin sai suka halba bindiga yana jin haka na shi ya shi ina cikin tafiya sai na haɗu da wasu mutum biyu sai na ce don Allah dai su taimaka mini nan birnin yawon da nake sun suka ce ba su su ma ba su da Wana da iya har muka kawo wannan makarantar sai na haɗu da wani babana shi ne ya kawo ni gida. bayan da wannan yarinya ya shekara goma sha biyu ta dawo gida mahaifinta malam jibo ya ce ya lura da jini a kafarta. na ce aka yi ta general hospital na yalwa aka je aka yi dressing ɗin kafa aka dawo da ita gida to amma mu babban damuwa mu a hali yanzu ga 'yan uwansu a can cikin daji muna nan muna ta addu'a Allah ubangiji ya kutubar mu da su da kuma kawo mu da su cikin lafiya har wa yau na zanta da wani yaro da aka harba lokacin satar ɗaliban na dan tashi ne wasu yara suna ta kuka irin zan je wurin su da abin kawai an ka harbe ni wurin addu'a to ya kake ji yanzu dan sauki kawo yanzu dai shugaban makarantar mustapha ayuba yusuf ya ce ba iya tantance yawan ɗaliban da yan bindigar suka sace ba wallahi tallahi ba mu tantance ba it's very difficult ina za mu tantance yara ko da aka yi abu sun watse wasu sun tsallaka katanga wasu sun ga sun tafi gidajen su daga baya muke samun labari da cewa ma wasu daga cikin yaran ma gashi nan sun samu sun escaping da wanda aka drop a bakin gate da su dukkan suna nan sai mu dauki akan da su ga aka bari da kuma wanda aka tafi da su tuni da rundunar yan sanda ta jihar Kebbi ta bada sanarwar cewa ta baza jami'anta a cikin daji domin su bi sawun barayin sai dai kuma na tuntubi kakakin ko akwai wani cigaba da aka samu ya zuwa yanzu amma ya ce babu wani bayani wasu rahotanni da ke hituwa daga kudancin jihar ta kebbi sun nuna cewa sojoji sun yi aron gama da 'yan bindiga a yankin dirin daji da makoko da kuma sakaba duk a cikin masarautar zuru an je can mazauninsu a makuku sojoji sun yi ba ta wuta da wasu su da yake kasan sukan raba ne sun kashe su da yawa kuma har sun kamo akwai mutum biyu da aka kamo wanda yake informa ne guda sannan guda kama shine komandan su kuma suna hannun yan sayan sojoji zaka adiri muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a nigeria. A gaida Nasir har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad da ci gaban labaran duniya. Mutumin da aka sani a matsayin wanda ya kafa a kasar Zambia ya mutu yana da shekaru 97. Kenneth Kwanda yana ɗaya daga cikin shugabanni a zamaninsu na ƙarshe da ya mutu. Waɗanda suka yi nasarar fitar da ƙasashensu daga tashin hankali a tarihin Afirka. Kwanda ya hau karagar mulki lokacin da kasashen Afirka suka sami 'yancin kai lokacin da tsaffin tura mulkin mallaka suka ba su 'yanci. Ya kasance a matsayin shugaban ƙasa na farko a Zambia da ke kudancin Afirka bayan da ta sami 'yancin kai daga Birtaniya 1964 ya kuma rike mukamin har zuwa 1991. Gwamnatin Zambia ta ce, Kwanda ya mutu jiya Alhamis da yamma asibiti a Lusaka babban birnin ƙasar. wani ma'aikacinsa ya ce an kwantar da shi kwanaki da suka gabata yana fama da ciwon sanyin hakarkari wato pneumonia a turance a karo na uku kotun kolin amurka ta yi watsi da kalubalantar dokar inshorar lafiya ta kasar da ta baiwa miliyoyin amurkawa don taimaka musu wajen biyan kuɗaɗen jinyarsu kotun a hukuncin da ta yanke da alkalai bakwai suka goyi baya biyu ba su goyi baya ba jiya alhamis ta yi watsi da karar da jihohi sha takwas jam'iyyar republican ke jagoranta da kuma gwamnatin tsohon shugaban kasa donald trump suka shigar don sauya dokar inshorar lafiya da ke ba talaka damar samun inshora wannan na daga cikin dokar da tsohon shugaban kasa barack obama ya rattaba wa hannu wanda trump ya gaje shi da aka fi sani da suna obama kiya Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. rufe taskar rahotannin namu da ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai jihar Borno, Haruna Dauda gare ka. Shugaban muhammadu buhari na najeriya ya alkawarin taimaka matan sojojin da suka rasa mazajensu a filin daga da ma dukkanin 'ya'yansu da ya ce za a dinga kulawa da suna na musamman shugaba muhammadu buhari ya dai ba da wannan tabbacin ne lokacin da yake jawabi a gaban jami'an sojan najeriya da ake kira operation haɗin kai a wata ziyara da ya kawo bariki mai malari da ke garin maiduguri wanda ya a aniyarsa na taimaka jami'an sojojin najeriya don ganin cewa sun kawo ƙarshen wannan matsalar taɓarɓarewar tsaro a wasu sassan najeriya I therefore commend you and remember all the personnel who have paid the supreme sacrifice in ensuring that Nigeria remains an indivisible and secure entity. Shugaba Buhari ya dai wa jami'an sojan Najeriya tana kuma ce za mu tuna da dukkanin sojojin Najeriya da suka kwanta dama da kasancewa Najeriya ta kasance wuri guda da kuma tsaro. I want to assure you that this administration will spare no effort or resources to ensure that the widows and and children of our fallen heroes who paid the supreme price in defense of our beloved country are well cared for. ya ce ina so in baku tabbacin cewa wannan gwamnatin namu za ta yi duk iya mai yiwuwa tabbatar da cewa matan da suka rasa mazajen su a filin daga da 'ya'yansu wajen kare kasar mu an ba su kulawa ta musamman kuma za mu ci gaba tabbatar da cewa dukkanin mu da suka ji raunuka sun samu kulawa na musamman. Let me remind you that there is still a lot of of work to be done to completely restore peace to the northeast, stem the activities of armed bandits in the northwest and north central. Shugaba Buhari ya ce bari tunasar da ku cewa akwai sauran ayyuka da dama a gaban ku na ganin cewa a maido da zaman lafiya baki daya a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya da kuma ayyukan ta'addanci a arewa maso yamma da arewa maso tsakiya. Don haka dole ne ku tsaya kafafun ku ku tabbatar cewa wannan yaki ya kawo ƙarshe kuma yin hakan sai kun haɗa kan kori guda da kuma haɗin kai da sojojin da ke kyamaru da ƙasar chadi da kuma nijar don cimma nasa da yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda shugaba buhari ya kuma gaida wasu daga cikin jami'an sojan najeriya da suka samu raunuka a wurare daban-daban da ake kira wounded soldiers da kuma yi masu fatan alheri kama yadda tattaunawar su ta kasance Yes, sir. wani when were you wounded? Saturday, sir. On Saturday? Oh, who are you? Okay. How old are you? 25, sir. 25. Are you married? Yes, sir. How many children? Two children. Yes, sir. Okay, that is enough for you. Thank you very much. Shugaba Buhari dai ya dai kwashe yin jiya ne wajen buɗe ayyukan da gwamnatin jihar Borno ta yi da skara da makarantu da wajen koyon sana'a da wasu asibitoci. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke watso shirye-shirye kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. dalilin darin hawa dandalin dungurin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da kungiyar dattawan arewacin Najeriya ke yi ne. Idan bandi sun zo sun kashe ka ko ko an hana ka zuwa gona ka yi noma ko an hana ka tafiya ko an hana ka neman halalin ka in ka ce za ka bari tun da Buhari na gida ne a zaina zargin shi mu yi shiru to sai ya gama binne mu ke. Tuni ma dai maganar matsalar tsaron da ta matsa wasu 'yan kasa ta sa masallatai ma sun fara nuna wa duniya irin halin da ake ciki. To idan ba ku gamsu ba cewa wannan gwamnatin ba ta yi mana abu ɗari bisa ɗari ba ku ce Allah ku saboda haka in yanzu za a koma layi wallahi shugaban kasa ba za ka ci sai dai kuma duk da sowa ko kuwar da masallata suka yi wa sanata dan sadau sai da nuna cewa a gaskiya dole a jinjina wa shugaba Buhari wannan ba abun mamaki ne. to in kuma wani ya dauko gora ne ya buge Shi kuwa shugaban jam'iyyar APC kara jan dagar daddagewa don daddale dalilan danne dukkanin yunkurin PDP a wannan kasa Yana mai cewa ƙwayayen da PDP ta saka a Najeriya ne ta bar APC ke ta kyankyashewa. Da sun ilmantar da mutane, da sun samar wa matasanmu aikin yi a tsawon shekaru goma sha shida da suke mulki wallahi ba matashi da zai shiga wani aikin ta'addanci. Ashe dai ramin rarike da mun dama shirin kuɗin 'yan Najeriya hukumar hana cin hanci rashawa ta tare tare Nigeria EFC ta hango a bankunan wannan kasa Ko kai ɗan fowon nayin ne ko kai jami'in gwamnati ne ko kaza ne da su ne ake kashe mu raba mun ga wa'annan abubuwan bila adadin. Ɗungurungun ɗin waɗannan muryoyi da kuka ji faso mun taɓa ne na taɓo irin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Yi sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'a sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na goma sha takwas da ke tabbatar da takun tattake damuwar da ke dama ruwa ga talakawan da ake mulka da kuma nuna wa shugabannin da ke mulki ramukan da suka rarike domin like su tun kafin ma a birma ciki. Tuni dai maganar matsananciyar matsalar tsaro a wasu sassan arewacin Najeriya ta tunzuro wasu 'yan arewacin da ke ganin ba za su ja baki su gumba. Duk da shugaban kasa Muhammadu Buhari da ke jagorancin Najeriya dan arewa ne kuma daga arewan ya fito ƙungiyar dattawan arewacin najeriya na kan gaba-gaba wajen gaya wa shugaban kasa muhammadu buhari ya gaza ya gajiya saboda haka yi aji mukamin shi sai dai kuma irin sakin sirdin sukuwar sukar ƙungiyar dattawan arewacin najeriya ya sa manuniya ta tambayi mai magana da yawan ƙungiyar dabta hakim baba ahmad game da ta na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya gajiya saboda ka yi ajiye aikin shi wannan ƙungiyar dattawan da ta ce ya sauka ai ba irin hankoron da ba mu yi wa buhari ba muka tashi da kuɗinmu da kwabo da sisi muka tafi america muka je ingila muka je ko ina muka je muka ce musu mu ne dattawan arewa suka ce ai sun ji labari muka ce to bari ku ji mun ji an ce kuna ɗari ɗari da goyon bayan buhari ya ce za a yi shari'a za a yi kaza ba kwaso ku goyi bayan shi to bari mu ga muku buhari mutumin kirki ne wallahi akwai wanda suka suka ce muna ko mamaki domin mu abinda muke ji daban da ku abubuwan da ku zo kuka ga mu kuma wallahi ikara wannan ya canza alƙiblan da ƙasashe da yawa da suka ɗauka game da buhari shi ya sani suka ce to yanzu me kuke so mu yi muka ce sa baki a zaben nan in ya tafi daidai idan buhari wannan ne ci ku bar shi. To idan mun ce Jonathan ya kasa idan Buhari ya ci mulki a bashi mulki to yanzu idan bandi sun zo sun kashe ka ko ko sun dauke maka iyali ko ko an hana ka zuwa gona ka yi noma ko an hana ka tafiya ko an hana ka neman halalin ka in ka ce zaka bari tun da Buhari ne gida ne a zaina zargin shi mu yi shiru to sai ya gama binne mu ke. Babu wannan ba magana maganan yara ne. Me yiwa matsala irin ta tsananin samun tsaron da aka tsinci kai a ciki a wasu sassan Najeriya da kuma targaɗin turgudewar tattalin arzikin da ya ta gayar wasu talakawa a Najeriya. Yasa wasu malaman addini addinin da ake ganin ya kamata su zama 'yan su harkar siyasa suka fara shigar da siyasar har a cikin masallaci domin ƙuri'a ce ta jin ra'ayoyi aka yi a masallacin anguwar 'yan majalisu da ke afo abuja inda limamin masallacin imam ibrahim awal usama ya sauke sanwar sanar da duniya irin salon gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma kallon da 'yan najeriya musamman dai masallata a wannan masallaci ke yi wa gwamnatin baki ɗaya. duk masallacin nan akwai wanda ya gamsu da abin da gwamnatin nan ta yi ɗari bisa ɗari gaskiya ne ya ce allahu to idan ba ku gamsu ba cewa wannan gwamnatin ba ta yi mana abu ɗari bisa ɗari ba ku ce ku asuwa. to saboda haka in yanzu za a koma layi wallahi shugaban kasa ba za ka ci zaɓe ba saboda abin da muka zaɓe ka kai ba ka yi ba saboda haka in kana so ka gyara wa'annan kabinet naka ka kaskabe su ka kawo waɗanda suke da amfani a zo gyara. Wannan kwakwar kwakulo kwariyar ra'ayoyin masallatan wannan masallaci fa ta sa sanata dan sadau na jihar Zamwarawa tashi don tabbatar da tunatar da masallatan masallacin cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kawo sabon salo na mulki a Najeriya. Ko da dai daddale dalla dallan bayanan da sanatan ya yi fa ya gabza karo da kuwa ko sowa ta masallatan da suka gwasale shi. Idan ana bayani akan raunin gwamnatin nan wani ba mai to amma duk da haka akwai abu daya da wasu buhari kai wanda ba ta gwamnati na samu aiki kai a ƙasa ne wanda ta yi yadda aka buɗe a cikin central bank ake ba mutane ne tun daga mai turin baro har abin da ya kai wani bashin biliyan goma bayan da kuɗaɗen da ake ba mutane kyauta ba a taɓa don gwamnati ba da ta buɗe aljihu ba bank irin wani wannan ba abin mamaki ba ne Mai yi to tsantsar tsabar tsagwaron soyayya ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta sa sanata ɗan Sadau ya saki sirdin sanar da masallata nan cewa a gaskiya akwai saki. ke dai shi ma ya taɓa taka tarkwanta da hankalin da ya gani a jihar Zanwarawa a shekarar 2016 da ya taɓa gaya wa muryar Amurka cewa gaskiya tsaro ya yi tsananin tsami a jihar Zanwarawa shi yasa ya rubuta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wasiƙa a wancan lokaci. In ƙasa ta zama haka tsarin ya ce ana iya sa dokar ta ta ɓaci a dakatar da gwamna to shi yasa na rubuta mu shugaban ƙasa takarda ya ji daga bakin mu na irin halin da muke ciki ya sa dokar ta ɓaci a jihar Zamfara ya kai ma majalisar ƙasa ta tabbatar da wannan yayin da duk wanda aka sa kantoma wannan bala'i da mutanen Zamfara suke ciki Allah ya gauda mana ƙarshen shi Shi shikenan sai a mai da gwamna. Sanata Sa'idu Dan Sadau za a yi mamaki a matsayinka na babban dattijo shin me yasa baka yi amfani da damar ka wajen zama da gwamnan nan ka ja hankalinsa ba. Bala'in shine ba zan iya ganin cikin kwana biyu ko kwana uku ba akwai sanda ina neman shi akan matsalar nan ta tsaro sai da aka yi wata shida sannan na gashi kallo kallon kalato karewar lagon yan Najeriya game da salon shugabancin shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma bai hana shugaban jam'iyyar APC na tare Najeriya kuma gwamnan jihar Yobe malam mai malabu ni bugun buzne dukkanin daga karan da ake akan gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ba har ma an ji shugaban riko na jam'iyyar APC na cewa kwayaye ne dai na rikici da rudanin da jam'iyyar APC ta riga ta saka a Najeriya yanzu suke kyankishe kawunan su sace-sacen nan kam tun lokacin da ake sace fararen mutane ba su din ne suke mulki ba ba su suka ki su samarwa 'yan sandan mu kayan aiki ba ba su suka ki su samarwa sojojin mu kayan aiki ba da sun ilmantar da mutane da sun samarwa matasan mu aikin yi a tsawon shekaru goma sha shida da suke mulki wallahi ba matashi da zai shiga wani aikin ta'addanci yanzu ko boko haram din nan ka duba me yasa ba su shiga a kano ba kamar yadda suka shiga wuraren da ba ayyukan yi kano saboda tsarin da mariga audu ba ya dauko eh, ran rani da damuna suna kan harkan ma ina suke da lokacin da za su shiga boko haram ko wani kidnapping ba yiwuwa wannan barnan da dusu suka yi yau a ce a cikin shekara shida shugaban kasa muhammadu buhari gyarau ya gyara su shikenan a manta yan najeriya sun karbi tuban su wannan ai ba tuba bane duk kuskuren da zai ci ran dan adam ba kuskure bane ashe dai da walakin goro miya game da umarnin nan da hukumar a tara a taran tattaro masu tatse kuɗin najeriya ta efcc ta riga ta bayar na cewa ma'aikatan bankunan najeriya najeriya da bankunan su aike da takarda na bayyana su domin hukumar ta zauna don buga wani karatun da da yawa ba su gane me za ta karanta ba sabon shugaban hukumar ta binciken masu zabga zagon kasa a tattalin arzikin tare najeriya don turgude shi malam abdulrashid bawa ya baje bayanin bayyana wa duniya irin bankar da ya ce ana bugawa da sunan bankuna a wannan kasa sha'ani na masana'antu da ke hulɗa da harkan kuɗaɗe duka waɗannan abubuwa ko kai ɗan fowon ne ko kai jami'in gwamnati ne ko kaza ne da su ne kake amfani da su ne ake kashe mu raba wa'annan abubuwan suna nan mun ga wa'annan abubuwan bila adadin tattare da su kuma ba wai mun ba da umarni ne na cewa wai su je su yi ba a'a dokar fa tana nan fa ina dan shekara shida a duniya aka yi wannan doka ba sabon abu bane kuma dokar mu ta ba mu right in cewa duk wani abu na ko ina a ko ina idan muna buƙatar information a bamu duk wannan cece ku ce a'a mm, sabon ciyaman na EFCC bai fahimci doka ba bai fahimci kaza ba bin mu abin da muka ce dai daga wannan lokacin ne wannan magana a tafi wajen kwana arba'in ko hamsin dan lokaci za mu tambaya kuma mun tambaya daya ga watan nan tana yi duk wani banki na najeriya mun rubuta ma shi shugabannin bankunan da su da daraktocin su cewa allah su ba mu wannan kambin nan da suka cika abin da kuma muka ce kenan in aka ba mu muka sa abin da za mu yi da shi iyaka iyawar iza icen dafa manuniya na wannan mako kenan a madadin grace alheri abdu da haruna shehu mararraban jos din da suka jawo mana muryar shugaban hukumar efcc na kasa baki daya sai kuma madina dauda da na Nasiru Adamu Ehli kayan da suka yi kai koman kawo mana wasu muryoyin da kuka ji a cikin wannan shiri. Ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya. To sai a tari na ikara mako mai zuwa domin jin inda shirin zai haska fitila sai kuma nasiha juma'a. أعوذ بالله من الشيطان farko sunana Idris Bashir imamin masallacin Juma'a da ke garin Abadin jihar Abadiya. Nasihar mu ta yau za ta kalli zamantakewa ne. Zamantakewa ma'ana wannan kasa ta mu da Allah ya sanya mu a cikin babban abu na farko da al'ummar Najeriya ya kamata sai ta musulmanta da kiristocinta shine addu'a. Addu'a shi ne makarin wannan kasar kamu. Abu na biyu sai kokarin fahimtar juna. Dan ni abin da na lura kasan nan akwai abubuwa da dama waɗanda ma ba mu fahimci ma mu ko su wane ne ba. Wannan shine babban illan da muka tsinci mu a ciki. Musamman idan muka kalli rashin yawo da rashin zagawa ya sa da yawa ba musamman kasar tamun wani albarka Allah madauki ya sanya mana ba wanda hakan ya kawo rarrabuwa da wata fahimtar da wata kila kai ba kanta kake ba to addu'ar mu a kullum akwai bukatan abin da bature yake sa tolerance tolerance ma'ana fahimtar juna Najeriya tana bukatan ɗauki na kowanmu da kiristocinmu da musulmanmu da mazanmu da matanmu wanda yake wajibi ne a tsawatar wajibi ne mu zauna mu fahimci albarkan da Allah ta'ala ya sanya a wannan ƙasa mu na haɗa muri guda don haka wajibinmu ne da mu da sauran makwabtan mu zauna lafiya da junanmu mu junanmu domin samun ci gaba mai dorewa Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya kawo mana dauki Allah ta'ala ya kawo mana tsari Allah ta'ala ya mana dauki subhanahu wa ta'ala ya zama daga kasar Najeriya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahu Allahu Allahu Allah To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya Manyan jami'an tsaron Amurka suna ta yin gargaɗi game da haɗarin da manyan ƙungiyoyin ta'addancin Afghanistan za sojojin amurka da na haɗin gwiwa na ƙarshe da zarar sun ban ƙasar a watanni masu zuwa sakataren tsaron amurka lloyd austin ya shaida wa 'yan majalisun dokokin amurka jiya alhamis cewa zai ɗauki ƙungiyoyi kamar alƙa'ida da is watakila kusan shekaru biyu don sake kimtsawa da dama kai har-har kan amurka da ƙawayenta na ƙasashen yammacin duniya masu saka ido sun bayyana yakin neman zaɓe na wannan mako a addis ababa da kyakkyawa inda da dama daga cikinsu suka ce ba su taɓa ganin maganganun siyasa irin waɗannan ba a habasha milet tasfaye mai shekara 29 da take da 'ya'ya biyu ta ce rayuwa ta yi tsada sosai kuma mutane sun mutu a tashin hankali jami'in adawa suna yakin neman zaben su ba tare da tsangwama ba kuma muna da ƙarfin gwiwa na ƙasa mai bin tafarkin dimokuraɗiyya Tsohon shugaban kasa Abrikos Lauren Bago ya koma gida shekara goma bayan da yake amincewa da shan kayi a zaben da ya haifar da tashin hankali na watanni wanda ya yi sanadin mutuwar sama da mutum dubu uku. An mika Bago ga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC da ke Hague a shekarar ɗaya kuma ya shafe shekaru takwas yana jiran shari'a kan tuhumar aikata laifukan yaƙi. Wani alkali ya wanke shi a tara yana cewa masu gabatar da kara sun gaza wajen tabbatar da ƙarar. an tabbatar da hukuncin a ƙarshen watan maris wanda ya ba bago dama don barin belgium ya koma abricos jiya alhamis mutumin da aka sani a matsayin wanda ya kafa a ƙasar zambia ya mutu yana da shekaru 97 kenneth kwanda yana ɗaya daga cikin shugabanni a zamaninsu na ƙarshe da ya mutu waɗanda suka yi nasarar fitar da ƙasashensu daga tashin hankali a tarihin afirka kwanda ya hau karagar mulki lokacin da ƙasashen afirka suka sami 'yancin kai lokacin da tsaffin tura mulkin mallaka suka ba su 'yanci. To masu saurare da takaitattun labaran duniya muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wannan lokaci. Sai kuma nan da sa ɗaya da rabi ku ji mu da shirin hatsi. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga Hauwa marigayi Adamu mai goro da angonta Awal Abaji waɗanda za a wa aure yau ɗin nan a masallacin Juma'a na shagon goro a gon. Allah ya sa an yi adace ya kuma bada albarkar zaman tare. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri.